sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na al Islamic Foundation a yau muna ranar 18 ga watan Ramadan shekara 444 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar tara ga watan 4 2023 a za mu tashi akan suratul adiyat insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم وأن سورة, سورة العاديات العاديات سوني دوافي ما سوء انقرما وأن سجيكي فرميه قال أبوي وأن سورة دلنتوا والعاديات ضبحا إن دلنتوا دوافي masu ƙarfi da suke kai hari babha yayin da suke tafiya suna kuka za ka ji kuka a cikinsu in kana tafiya kusa da doki wanda yake an garma za ka ji wani kauce a cikinsa ba wai ta baki yake fita ba kukansa ta baki ana cewa suhai amma babha shi ne wani kuku da za ka ji a cikin wannan dokin to allah yana rantsuwa da wannan walmuriyati qadha allah yana rantsuwa da dawakai da suke tayar da wato suke kyadda wuta a kofatonsu yayin da suke tafiya a cikin dare falmughirati subha kuma Allah yana rantsuwa da masu kai farmaki a lokacin safiya fa asarna bihi naq'a suna tayar da kura a wannan farmakin da suke yi fa wasatna bihi jam'a suna shiga tsakiya ta rundunar mushrikai yayin da suka shiga wato gari a irin wannan lokaci na asubanci Waɗannan ayoyi ikon ce wannan sura malamai masu asbabun nuzul suka ce ta sauka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata tsariya wasu jama'a da suka tafi sai labarin su ya yanke ba su dawo ba suka dauki lokaci sai munafukai suka fara jita-jitan cewa ai an gama da su ai babu an kashe su gaba ɗayan su sai kawai Allah ya saukar da wannan sura don bayyana wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan runduna suna na lafiya suna aiwatar da abin da aka sa su yace wal ajiya ce tabha yana rantsuwa da dawakai waɗanda suke kai farmaki a wannan lokacin kuma suna da wannan kuka a cikin su ci adha saboda karfin dawakan da kuma abin nan ta wurin inda suke takawa za ka ga wuta yana fita kiris musamman wasu wakai da ake sa musu takalmin karfe in aka yanke farjan ana sa musu karfe wanda suke tasawa a kai falmughirati subha suna kai farmaki da asbanci wannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yawanci idan ya je gari yaki yana tafiyan dare idan ya tunkari garin sai annabi yayi zango zai jira har lokacin sallar asubahi yayi idan ya ji kiran sallah a garin shi kenan wannan gari ne na musulunci ba za a taba su ba za a wuce idan ba a ji kiran sallah ba to garin mushrikai ne kaga yadda annabi yake bi kenan da jin kiran sallah a gari shi kenan ya hukunta garin musulmai ba za a taba su ba to ina aka samu ba ma jin kiran sallah ba hatta a cikin ya ana bi ana kashe mutane a ina aka samu da jin haka ka san abun ba addini ba ne wani abu ne daban aka shigar mana kuma Allah ya raba mu da shi Allah ya sa kuma shi ne karshen fa'atar na bihi na suna tayar da kura saboda yawansu da ƙarfin hujum da suke yi fa wasatu na jam'a jama'a za su shiga cikin jama'a je su yi tsakiya don duk lokacin da rundunar yaki ta shiga tsakiyar jama'a ai tarwatsa ya zo kenan suna tarwatsa su to wannan rantsaran tsaye da Allah ya yi tana bukatar ansa mecece ansar wannan rantsuwa innal insana li rabbih lakanud wannan shine ansar rantsuwa lalle shi mutum game da ubangijinsa lakanud mai tsananin butulci ne alkanud wasu malamu suka ce duk da shako kishiyar mai godiya wato mutum yana da yawan saurin manta ni'ima an yi maka ni'ima goma ishirin talatin duk manta har yanzu sai dai a baka kuma haka muke ba yanzu nawa cikinmu zai zauna ya ce ya Allah na gode maka tun da ka halice ni yau shekara na ishirin talatin ina gani ido na bai ciwo babu makance ba Allah na gode maka da wannan ni'ima ta ido wani matsayi yake ji a ana godiya ne game da ido Allah na gode maka da kai mun kafafuwa lafiya ina tafiya na gode maka da kai mun ciki ina cin abinci kuma an zauna wani yana cin abinci ba ta same shi wani ni ban gan shi ba an ce baya da lafiya sun je su ganni ba su ganni ba yaron yana so ya sha ruwa yana da wani irin ciwo wallahu a'lam amma da yake a bashi ruwa ya sha da aka bashi ruwan yana so ya sha amma ya kasa sha yana rike da ruwan saboda in ya ta bala'i da zai da ya fara kurban ruwan nan sai da ya ihu yana kama cikin yana ihu yana kama cikin daga ba ake bani labari ban gansu kaga ruwa yake so ya sha amma in ya sha ne. ko ka taba ganin mutumin da bayya iya bayan gida sai dai a tsaga a nan a gefe an sa leda bai ma san yaushe bayan gidan yake fita ba sai dai ya ga ya shiga wanda yake da hali shine zai sai wannan roba mai gam wanda an sa zai kama in ya cika zai je ya cire ya zuba wanda bai da hali in ka ga halinsa wallahi za ka tausaya leda irin na sigan nan zai samu ya dora a wajen ya daure da zare akwai wanda ya zo yana da wannan matsala zai bude nuna mun bai sani ba har bayan gidan ya fita ya bata rigansa ba bai sani ba zai bude nuna min ka taba gode wa Allah shi yasa annabi ya koya mana idan mutum ya fita daga bayan gida zai ce gufura me yasa saboda Allah ya maka ni'ima baka iya godewa ba kana neman ya yafe maka innal insana li rabbihi lakanu lalle mutum yana da tsananin butulci ga ubangiji wasu kuma suka fassara lakanu mai yawan zunubi mai yawan aikata laifi wasu kuma suka fassara lakanu bi ma'ana tsarowaci mai tsananin rowa a nan wato malamai suna fassara kalman ne gwargwadon yarurruka na larabawa a yare kaza kaza ne misali a bilisanin kinda a yaren kinda al-ma'asi zunubi ne a lisanin bani malik ne al Ta harshen mudar da rabi'a su kuma suna wato cewa kanu din bi ma'ana kafur mai yawan kafirci ne ake cewa an samu a cikin larabawa wasu mutane guda uku sun yi a zamani guda ɗayan aya ne wajen kyauta duk abin da ya samu sai ya bar shine hakimun asfa'i duk abin da ya samu shi mai kyauta ne sai kuma akwai wanda yake aya ne a wajen rowa shine ake ce da shi abu khabahi abu khabahi saboda rowansa ba a hura wuta a gidansa don a yi girki sai mutane sun yi bacci idan mutane sun farka sai ya kashe wuta me yasa don kar mutane su amfana ɗayan kuma aya ce ke wajen kwaɗayi shine as'ad bin jubair na mus'ab bin jubair bin al-awwal shi wannan kan mai yiwa baka taɓa ji ba aka ce wani yaro ne yana zaune yana karatu ya tafi yana kusa da yaro yaron yace ya karanta inna abi yad'uka sai ya tashi ya gyara takalmi wai zai je baban yaron ne ya kira shi shi ko suratul yusuf ya yake karanta a suratul qasas sai yake karantawa inna abi yad'uka li yajziyaka ajra maqsaqai salala yaji inna abi yad'uka sai ya tashi wai zai tafi sai ta inna ma aqra da jizi in ji yaro yana karatun jiz'i na ne kasan san yaro kuma an sun san kana da irin wannan kwaɗayin za su yi tsokana ma mai yiwa da ya karasa ya zai gane cewa yaron ba da shi ke ba amma da yake ya sani mai kwaɗayi ne sai sai inda abin ya nuka sai ya rage ta ga sai ya ce shi ko ka taɓa jin wannan kwaɗayi wai idan an yi ya ga an yi aure za a kai amarya yana share kofar gidansa wai ko gidan da kawo eh yace wa kana a insani ya hukku unqahu in ya ga mutum yana so su wuyansa in kai haka kana so su wuyanka yanzunnu annahu yamzu qamisahu li yadfa'ahu ilayhi zai doka zaka cire riganka ne ka bashi in kana haka kana so su wuyanka zai yi tsammanin rigan ne zaka cire ka bashi yace wa kana idara a arusan tuzaffu ila mawdi'in ja'ala yakmutu baba darihi likai kula dar haka zai faru ba zai faru ba kaga dai kam ya kai fama wancan kuma sa ya kai to inna al-insana li rabbihi lakanun a cikin mutane akwai ire-iren wa'annan marawata makwadaita da masu kyautai wani yana kyauta har ka tausaya masa ya za a yi haka ka yi haka rage mana zai ce ba kuwa ai Allah ne zai bayi yana gabatarwa ga lahirar wani kuma wajen kwaɗayi ba magana addini bai son kwaɗayi bai son rowa wa innahu ala zalika la shahid sannan shi mutum mai shaida ne akan wannan halin nasa tare da butuncinsa ya san mai butunci ne amma ya ke gyara halinsa ya koma ga Allah wasu suka ce innahu zamiri zai koma ga Allah ne ma'ana Allah mai shaida ne akan abin da yake wa innahu li hubbil khairi la shadida sannan shi dan adam li hubbil khairi ga son dukiya la shadid yana da tsanani musiqun jalidun duk abin da yake alaka da kuɗi yana ganin zai iya yana da juriya neman kuɗi zai sa mutum ya shiga cikin rani wajen tsoron ku zago mai tonon gold ko tonon menene neman kudi zai sa mutum yanke sahara jajin allah zai yanke akwai zaki akwai menene mutum zai tashi don neman kudi ya je daga nigeria ya je har ya wuce libya har ka ce a hanya har mutum ya mutu saboda kishirwa da yunwa wai zai je turai mutum ya shiga cikin ruwa saboda ruwan abin nan kogin maliya ba za a sha ba kowa zai shiga cikin ruwan da ruwansa a jarkar a zuba garin faki, wani ma ya zuba garin fakin a baki ya kulli ruwa wannan shine ake har a gama tafiya in kuma ka sha ruwan maliya matsala a haka wani zai mutu a jefa shi a ruwa me yasa ba neman ilimi ba ba ba neman aljanna ba ne neman kudi kuma duk fadace-fadace da ke faruwa a tsakanin mutane ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da 'yan kasuwa in ka duba da hubbil khairi la jabi son kudi ne uba yana gaba da ɗansa akan kudi da yana gaba da mahaifinsa akan kuɗi mata na gaba da mijinta akan kuɗi miji na gaba da matarsa akan kuɗi wannan kuɗin kuma idan da ka gan shi a yadda yake wallahi za ka hota wani abu ne na biyan bukata ana son shi ne gwargwadon bukata kuma Allah ya cikin alhaji ta jani ga dore wata muna tsaye da shi muna magana sai ce sai na ka gani yanzu dola nan da ake cewa dola ba ya ce wallahi shi da yawan gida na wannan daidai ne ke gani kai ta da sa akan abin duniya kuma kaga ya rabu da ita lafiya dubi aikin alkhairin da ya yi amma wani a'a lihubbi alkhairi la shadid ya yi akawun ya boye kuma wasu boyewansu din matsala ce don ka bude account ka ba ta sani ba ka ba su sani ba abokananka ba su sani ba ka mutu ba wanda zai je sai a kai shikenan kuɗin ya tsaye ka je ka sai wani gida ma da ba da ka ba koi don kan a gane naka ne wani yana da dukiya amma ba zai nuna yana da shi ba don kan a tambaye shi kamar yadda wani ya tambaye ni in zan bai wa mutum zakka zan gaya mishi ne na ce za ka yi cewa ga zakka duk malam in na bashi zai san ina da kuɗi zan zai maka kuma fi'ilin wasu din tamma'in ne yau da wani zaka shi zakka misali ka zo ka ba mutum zakka na dubu hamsin wane ga zakka sai ce wannan dubu hamsin din zakka na miliyan biyu ne ba sai yanzu ni kadai ya baiwa haka ta yi ya baiwa wasu matsala kaga akalla zai estimate wai nawa ne kake da shi against next year ko wato gwadi ne zai tambaye tsammani gaba shi addini bayya son rawa bayya son kwaɗe eh dukiya abin so ne amma son ya zama yana da iyaka kada son dukiya ya sa mu nemi dukiya ta hanyar fara kada son dukiya ya sa mu hana hakkin da Allah ya mu bayar ka nemi ta halal اعمل الدنيا كأنك تعيش فيها أبدا واعمل abada wa amal li akhiratika ka annaka كبر بذاك ko ka nemi duniyanka kamar ba za ka ba ka zama da himma ka kasuwan ka kaje a kan lokaci ka buɗe, kwastomomi ka a da yawa kasuwan mu anan ba su iya kasuwanci mutum ya zo sai abu a wajen ka kamar ya zo bara kana zaune yana ta wannan nawa ne kana wanne ne amma ka je shagon ya gari kafin ka sauka yana taron ka alhaji ya wani kam ko mene ne kana ya aje ka ya baka kujera ya sayo maka abin nan ruwan sanyi ka sha sannan ya ce me kake so kaga akalla ce ya mutunta ka kuma duk abin da ya faɗa zaka ne to da yawa in ka son ba a san wannan mutum ya zo ya sayi kayan kama ka ɗauki kayan ka je ka sa masa a mota a kawai ka aje masa kan kanta sai ka zauna ya ɗauka ya tafi wani kuma bai san irin saukin nan da ake yi ba mutane suna son a yi musu sauki ba wai da yawa ba rahim Allah a samhan idan a samhan idan sara samhan idan saba saukin nan ba karamin alkhairi zai kama ka ba amma wasu suna lissafi ai daga kaza lokaci kaza na samu kaza to wannan sai sa account kaza jama'a malan wa'addada yana nan tafiye wa innahu li hubbil khairi la shadid sai Allah ya afala ya'lam shin wannan da yake son dukiya mutuka haka hana shi sallah dan hana shi zakka dan hana shi bada hakkin da Allah ya dora masa ba zai sani ba idza buqtira ma fil qubur idan aka tono aka bankado ababai da ke cikin kaburbura wa hussila ma fi sudur an halatto da abin da ke cikin zukata abin da ke cikin zukatan mutane na tunani na kulle kulle da komai yau ya fito inna rabbahum bihim yawma idin laqad lalle ubangijin su Allah subhanahu game da su a wannan rana ta kiyama subhanahu wa ta'ala masani ga halin su kuma mai ba su نعم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنقوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم سورة القارعة wannan sura an kira ta da alƙari'a saboda kwankwason da take yi tana kwankwason zukata da zafin yanayi na tashin tsiya sura ta matiya ayoyinta guda goma sha ɗaya ne ta kuma bayani akan tashin tsiya Allah maɗaukake ta alƙari'a mai kwankwason zukata ita ce alƙiyama wannan ne daga cikin sunayen ranar tashin kiyama mal qari'a me al wa ma adraka me ya sanar da kai mal akan me ce al ce mai kwankwasan sai Allah madaukaki ya fassara da cewa yau mai ya kunun nasu ranar da mutane za su kasance kalfarashin mabaso kamar fari ne a watse a tarwatse mutane ne za su kasance kamar fari ko ka taba ganin fari da suka yi tawagarsu ba daidai ko ba sun yi tawagarsu sun yi suna sauka a gona ko suna tafiya ko sun sauka a ƙasa suna tashi wannan ya bugi wannan wannan ya bugi wannan wannan ya faɗi wannan ya tashi to haka mutane za su kasance nan tashin kiyama bayan an mayar da halittar su sun tashi mun san sabon halittar za a yi mana bayan murin ke zuwa ƙasa Allah ya yi ruwan sama mai kauri wanda aka jaddada halittun ɗan adam a cikin ƙasa kamar rogo da yake yi a ƙasa haka mutane za su kasance an gina jikinsu a cikin ƙasa suna jira a yi busa ne ana busa sai su tashi shi Allah ya ce yau mai kunun nasu ranar da mutane za su kasance kal farashil mabatur wato kamar farash jam'u farasha wacce take tashi daga nan zuwa can daga can zuwa nan al mabatur wacce take a rarrabe a wawwatsai wata kunul jibalu kuma duwatsu za su kasance a wannan ranar ta tashin kiyama kal ihnil banfush kamar auduga wanda aka sace shi don kadawa auduga da aka cire wannan eh, an guriya ko an cire an guriya a ciki Shi ne zalla farinsa ba nawi iska na kadawa dutse zai zama kamar haka kamar yadda Allah ya ce wa kanatil jibalu kasiban madina mun karanta a baya yace wa taral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra sahaba sunallah wata kunu jibalu duwatsa su kasance kal ihnil kamar auduga da aka tace wannan rana ta yi girma to a wannan rana sai Allah madaukake ce fa amma man saqulat mawazin to amma wanda mizanan su suka yi nauyi mawazin jam'i na mizan wa da al mawazin al qisba li yawm al qiyamati fala tudlamu nafsun za mu kafa mizanai saboda ranar tashin kiyama babu wani rai da za a zane ta wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin to anan Allah ya ce fa amma man saqulat mawazin wanda mizanin sai na ibn abbas ya ce al innal mizana lahu lisanun wa kaffan shi mizani yana da harshe yana da hannaye biyu hannu ɗaya na ɗiban kyawawan ayyuka na biyu na ɗiban munanan ayyuka malejin da zai nuna kilo nawa ne shine harshen zai kada yau idan muka auna ba mizani za mu gani ba ko dai a sa da ana sa duwatsu wannan ƙarfin da ake sawa kilo kilo a yi balan sai aka zo aka sawo kilo mai kamar nuna na malejin na agogo aka kawo digital one ko wanda kana ajiye nan ba ne zai dinga sirru nan ba zai kirga duk wanda an kawo sai ga mizani mai magana kana ɗaurawa zai ce kaza kaza ko yin kaza to wannan shi ne mizani yana da harshe yana bulici fa amma man saqulat mawazin wanda mizanin sa yayi nauyi ran tashin kiyama fa huwa fi 'ishatin qadiyah shi yana cikin rayuwa wacce take a baryanka wato yardanciyar rayuwa isha din kanta radiya ce ba ma baluka bi man ya'ishu wajen ma yardance ne to wanda yake ciki kuma fa to menene zai nauya mizani abin da yake nauya mizani shine aikin alkhairi wani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده subhanallah alazim hadisin abi hurairah ko kalmomi ne guda biyu suna da sokin fada amma kuma suna da nauyi a mizani abun so ne a wajen Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samai wal ard kago inna kana al-baqiyatu salihat da sun zai mutun zai a shine aka kai idan mutum ya aikata aikin alkhairi misali aikinsa na alkhairi ɗari ne da ɗaya aikinsa na sharri ɗari ne daidai to ya zama ɗan aljanna ba wai sai an samu rata sosai ba an ce a alkhairinka ɗari biyu ka karatun ne zaka ka a alkhairinka ɗari da kwaya ɗaya sharrinka ɗari daidai ya ɗan aljanna alkhairin ka ɗari daidai sharrin ka ɗari da ɗaya kai don wuta ne ba ɗayan shi yake ƙarawa ba kuma rashin sa ne yake ragewa ba Allah ya ce faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha khalidun wannan shi ne nauyin mizanin rajin nauyi din ba wani abu ne mai rata ba wanda mizaninsa aikin alkhairi da aikin sharri suka yi daidai to wannan su ne wanda suke jiran wato gara bata daga Allah kamar yadda ake cewa ko su ne wasu daga cikin asabu a haku lam yadkhulu ha wa hum yatba'u ko su shiga ba suna tsammani wanda alkhairi da sharri suka yi daidaita wannan zai samu ceton annabi sai shiga aljanna ko kuma ceton zakin Allah da kansa subhanahu wa ta'ala ya shiga aljanna to amma abin tsoron shi ne yaushe za a ce musulmi sa na alkhairi ya zan ba nabi mizaninsa na shari'a ya yi wani irin shari'a yake yi haka baya jin kiran sallah ne ya yi koyi ya yi koyi mai kiran sallah bayan ya daukan ruwa yana shiga alwala gabban sana alwala da ke wankewa ba zunubai ke zubarwa ba takun da zai zuwa masallaci ba zunubi ke zubarwa ba amin bayan imam ba ana gafarta zunubai ba jiran ka sallah ba mala'iku suna yi ma gafara a waje ba wannan ba a sallah na lokaci ɗaya ne in ka yi sallah sau biyar kamar ka yi sau hamsin kamar da hadisi ya nuna kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar kafa abin da 33 ukun nan ka cika da 100 za a gafarta maka zunubanka komai yawan ayatul kursi kana karantawa ba abu da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa bayan wannan kan hada da gaida mutane ciyar da abinci shekane da kai ke yi ha kai dinya kai salatin annabi kai hailala ka karanta qur'ani kai istighfari a duk wa'annan ibadu sharrinka ya rinjayi alkhairinka shi aka ce la kullum ahadun an-nar illa huwa ya anna an-nar aula bihi min al ba wanda zai shiga wuta sai ya tabbatar wa kansa ko da shi aka ce ya zama alkali zai ce wallahi na cancanta a kai ne wuta kaga shirka to duk wannan ibada da yau kana yi kankar baka yi ba kuma shi ne kanka babban da ya kafirci shirka zunubai kamar yadda yi hasanat yuzhibuna sayyi'at ayyukan alkhairi na kankare zunubai to in zunubai suka yawa kuma suna kona musamman hasada ya kulul hasanat yau gashi muna nan sanar juna me yasa wani ya zama kaza me yasa ya samu bai dace ba inda za a shawarce ka za ka hada ka gwada wani yanzu kawai ka ce ka za? shi kake so ta baiwa kuma da wani yi. wani ne wai zai aurar da Esther sai ya gaya wani wanda da aka gaya masa ya ce to ya kira shi ya ce shiga da Allah ka cire kaya a nan wajen ba zan kama suna ba wanda sun sun labarin shi mutumin ya shiga ya fitar da abubuwa ya tara sai ce dama wani ne zai aure da ya sassi ne da ke sassi ya manta saboda hatsarin su yana sai ta alaji wannan ya yi yawa to kamar me za a bashi a to ai wannan da wannan ma to a cire abin da ya kamata a bashi sai ya cire ya ce to dama kai mun nake so ka baiwa a an baka shi kenan ka dauki wannan ba shi kenan ba da sakansa ta fada to da na kona ayyukan alkhairi zunubai na kona ayyukan alkhairi Ta ga giba zagin mutane shiga hakkin cin mutuncin mutane ta ibadun nan da kake ganin lada da yawan nan sai kaga an giba ana biyan wannan ana biyan wancan ana biyan wannan فإن بني الحسنات قبل أن يقضى ما عليه in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan aikin sana alkhairi suka kare kafin abin da ake bin sa na bashi ya kare ukhiza min khatayahum fa turiha alai za a ɗebi zunuban wanda ya zalunta halatta saboda haka ba yawan ibadan bane ka kiyaye abin da zai rubuta shi ai kuɗi ko nawa kake samu in dai kana kai shi ba zai ba amma man kafala mawazin fa ba bi aishatin radiya yana cikin rayuwa da yaddada abin dadi shine gidan aljanna mai ni'ima wa amma man khaffat mawazinu to amma wanda mizanansa suka zama ba nauyi fa da aka sa kayan alkhairi sai kaga babu sharri ya rinjaya Allah shi kiyaye to wannan mutumin fa ummuhu hawiya makomarsa ita ce hawiya makomarsa ita ce hawiya an kira ummu ne saboda wato mutum duk inda yake ingiya ta masa sana yana komawa wajen musamman mabukaci ko yaro yaro duk inda yake in ya ganga ta gudu zai yi wajen wasu suka ce fa ummu hawiya um, ummu din wato ko abin da kwakwalwan kai ne kacin kai ne wato zai je wuta ta kai sai ta ake cewa fa ummu hawiya Allah shi kiyaye wa ma adraka me ya sanar da kai ma'ana baka sani ba ma hiya me ce ce ita hawiya narun hamiya wuta ce mai tsananin kona Allah shi kiyaye bismillahir rahmanir rahim alhaqum takasur hatta zurtum al-maqabir كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكاثر wannan sura ce da take magana akan yawaitawa a takasur min al wannan sura makkiya ce kuma maudu'in ta ra'isi ita ce tsawatarwa akan mutane sun zunduma a neman duniya har ya mantar da su lahira ayoyin ta guda takwas ne Allah maɗaukaki ya bude da cewa alhaqum takafa masu babu nuzuri suka ce kamar yadda ibn abi hatim ya kawo daga abu buraida Ya ce alhaqum takaso ta sauka ne akan wasu ƙabilu na ansarawa guda biyu wanda ana ce da su banu haris da banu harisa suka yi alfahari tsakaninsu a kan asali dangi tushe matsayi wannan ya ce ina da wane ina da wane har suka je makabarta suna cewa ba ga suna da wane ba ba ga wane su ba ba ga wane su ba wato an yi alfahari da masu rai har an je kuma kabari an yi alfahari to sai Allah ya saukar da ayoyin wannan sura don tsawatarwa madaukaki na cewa alhaakum ay shagalatkum ta shagaltar da ku at-takasur yawaitawa ma'ana neman yawan abun kamar me yawan dukiya da yawan yaya sun shagaltar da ku ga barin bin Allah da alfahari da su hatta azurtumul maqabir har kuka mutu kuka zo kuka ziyarci kaburbura domin wanda ya je kabari ya mutu aka binne shi ba nan gidansa bane na dindindin na jira ne kafin a je lahira saboda haka an ziyarci kabari ne kuma za a wuce zango na karshe shi ne lahira yau idan ka duba rayuwar mu haka ne shagalatna at-takafur ta shagaltar da mu batun dukiya da yaya lafiyar kanka mutum zai hallakan da kansa akan yaya akan dukiya wanda idan 'ya'ya da dukiya suka zama ni'ima za su zama dalili ne na kai ɗin ka samu hutu ba kuma ka sake wahala Allah ya ba ka 'ya'ya ka haife su ka ba su ilimi ka sa musu suna mai kyau idan suka kai matsayin da za su iya mallaka hankalin su su riƙe kansu sai yanzu ai kai ya kamata a ce ka huta kuma ko amma har yanzu kana fama akan yara maimakon sun yi maka har yanzu kai kake mun Da sai yaushe dukiya da ka tara din fa ka tara ne don ka huta amma kuma ka tara su zan maka bala'i ya zan yi in yi ina zan kai sai ka ce kamar kaza in ta dauki abu da rusa inda za ta ajiye ta ci ka kai nan ka gudu ka je ta. ka kwantar da hankalinka ya'ya da dukiya in ka gansu ta fuskar ni'ima ta daga Allah ka sauke hakkin Allah to za ka samu hutu da yawa wallahi suna cutar da kawunan sun da suka yi wa yara ya wuce iya yaro kuma in ba Allah ya sa ya fahimce ka kana son shi ma ya soka saboda Allah ba to shi kullum amfanin kansa yake duba wai ka haife shi ka yi masa ɗauni wannan ba komai bane yanzu yanzu me za ka yi masa ya ji daɗi shi ne damuwa ya kai aure to kai masa auren kwaci shi ne damuwa idan kace ba za ka aure ba a ka bari ka samu aiki to ka samu kaza ka yi menene ai a a shi yanzu ka yi masa in ba ka yi masa ba kai abokin gaba to wani uban kuma ko ba shi zai sai ya yi wannan aure na me kai baban ka ba shi ya ce ma aure ko kuwa a tuna baya mana in ɗan ka ce ba ba wallahi ina so ga mun aure suka ce wallahi ni ma ba wa na ne mun aure ba kaddara kai ɗin babanka ne ya yi maka aure a lokacin biyayyen da kake wa babanka da yadda kuka zauna da babanka lafiya shi wannan ɗan da yanzu yake neman aure haka ya ma biyayya ai ba haka bane akwai bambanci saboda haka kada yawan ƴaƴa su shagaltar da mu yawan dukiya su shagaltar da mu komai yawan su mu duba da me za mu gamu da Allah Allah ya ce kalla kai ba haka ba bai kamata a yi haka ba sau fata alamu da tabbas da sannu za ku sani sun kalla sun za ku sannu kuma tabbas da sannu za ku sani kalla a'a lau ta'lamuna ilmal yaqin da a ce kun sani ilimi na yaqini sani na haƙiƙa da kun sani to da ba za ku yi hakan ba da kana da sanin lahira ba za ka tsaya kana wahala akan dukiya ba wadda ma ko da halal ka tara hisabin da kaɗai ya ishe ka a ina ka samu me kai da shi balle wadda ka tara da haram zanen tambayin Allah dukiyar marayu wani ma sata ne wani 419 ne kayan sata kake saya ka sayar a jakutan sata batiran mota na sata da wannan ne ba wani ya kudin ce ga matan ga 'ya'yan amma hankali bai kwanta ba me yasa bai bi hanyar da zai samu kwanciyar hankali idan ka ji tsoron Allah sai Allah ya sallamar maka da 'ya'yan da kira gaba ɗaya to Allah yake law ta'lamuna ilmal yaqin da kun sani ilimi na yaqini yadda mutane suke nadama akan abin da suka tara in suka je lahira yadda suke nadama akan ƴaƴan da suka bari a duniya in suka je lahira da sarawun nan dalilin lalle wallahi za ku ga wutar da lamun nan ne kafa lalle wallahi za ku ga wutar da ثم لترونها عين اليقين sannan tabbas za ku ga wutar dare da idan ku ne akwai ilmin yaqin akwai ainal yaqin ainal yaqin ya fi ilmin yaqin ko me dalili akan haka ba a nan ba a wani waje in ka kawo ƙasa kana da kyauta waye zai kawo ainal yaqin ya fi ƙarfi me dalili ba a nan ba na? la hausa da eh kama haka na gani ya kwasu ne aya nake so ta kawo min ba a nan ba Kistar annabi musa alaihi salam lokacin da ya bar mutanensa ya je Allah ya ce da shi fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum samiri samiri ya batar da mutanenka ai Allah ya gaya masa maganan Allah gaskiya ne kuma ya yarda hakan ya faru shi yasa ya zo a fusace amma yayin da ya gani halin da ake ciki ya zama ainal yaqin ya kasa rike alluna wa alqa alwaha wa akhadha bi ra's akhihi yajru bihi me yasa saboda ya ga abin da ido yanzu a ce maka la sama Allah ka zo nan in an ce maka kana wani gari wani ka yaro za ka ji zaki ko za ka yi kuka kafin ka zo amma yayin da ka zo ka gan shi a mutum wani wani zabin zai jaddada kaga wancan da ilmal yaqin ne yanzu kuma ainihin yaqin Allah ya ce thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im sannan lalle wallahi za a tambaye ku a wannan ranar tashin kiyama 'anil na'im akan ni'imar da aka ba ku wata ni'ima dukkan ni'imar da Allah ya mana mu dube su a ni'ima kuma mu gode ni'imar lafiya ni'imar kwanciyar hankali ni'imar iyali ni'imar 'ya'ya ni'imar bacci ni'imar cin abinci gani da ji takawa ka tafi wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha ba za ku iya kirga ni'imar Allah ba to za a tambaye ku akan wannan ne hadisi ne fa ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga gidansa ya ga Abubakar da Umar me ya fidda ku a wannan lokacin ka ce yin wata annabi ce wallahi ni ma yin wata ta fidda ya ce ta ku zo mu suka je gidan wani sahabi ba an fare suka je bayyana aka yi sallama masu su fita suka ce marhaba da bakin yan baki ina mijinki ya je sa'adu da lalata. ya ce zai nemo na ruwan sha suka zauna mai gida ya zo ita marhaba marhaba ba wanda yake da manyan baki na yau manzan Allah a gida na? ya je kariyo reshen da itacen dabino ya kawo masa ƴaƴan dabino rufar da gashi nan sama ya tafi ci sai ya ɗauki wuka zai je yanka akuya ko kinkiya annabi ta karka yanka wacce take shayarwa daga rahama to sai ya je yanka aka gasa nama aka kawo annabi ya ci da sarabai suka koshi sai ce sun malatus alun na yau ma'ilin sannan za a tambayi ku ran tashin kiyama akan wani yanzu kuna jin yunwa ku ba yanzu kun koshi za ku je ku kwanta to kiyama ta tsaya wannan koshin da kai ta ina ka samu saki sannan da ka koshi me kai har ka yi amfani da exhaustion na shi har ya tafi za a tambaye saboda haka musulmi yana cin abinci ne ba wai don daɗin abinci ba yana cin abinci nufin ya samu ƙarfin bautawa in don daɗin abinci ne sai kai ƙafin ciki ka zama baka da amfani sai kana naki kana shafa cikin kamar wani ana kamar yadda na gani a wani bidiyo wasu kasashe a wani kasa ne a afirka ne bakake ne ne wai suna gasan katon ciki saboda haka abin da yake taimaka musu suna shan jini dabba tana da rai za su rike ta su buda wuyan su tare jinin nan da ɗuminsa da kumfansa haka za su sha baka kirin da kato kato ciki wai rana ne na bikin kato ciki a shafa mai a cikin hanzo ciki yana birbirbir to kaga wannan hasabu ba ne inda ba sun musulunta ba to kada ka ci don daɗin abincin eh ana son a ci mai daɗi amma ka lura da cikin kayan da kake in ka koshi sai ka tsaya عند الله عليه وسلم ما مر ابن آدم وعاء شر من البطن بقى يهدي لابن آدم القيمات عن الزيت فإن كان لا محالة فالثلث لطعامه والثلث لشرابه والثلث لنفسه kaci ɗaya cikin uku abinci ne ɗaya cikin uku ruwa ne ɗaya cikin uku space ɗin ya zama na numfashi ka ci ka koshi amma ka zauna kana numfashi ba a zan ma ka ci ba sai in an ce bismillah ka ce a na koshi amma ka ci cin ya je rabi ruwan ya je tirifata abinda kabarin kabarin kaɗan ne saboda haka sai ka ɗan nike ma kake nishi ni me wannan me faru wallahi na ci abinci ne abincin zai gudu ne a duniya in ka sake jin yunwa ai akwai abinci to ka ci ka goje wa Allah don Allah zai zai ka sun malaka su alunna yau ma'idin an العظام فيكم أنت تنبيه جزاء أيمن نعم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم سورة العصر wannan sura makiyya ce kuma ta sauka ne bayan alam na nasara laka sabra ayoyinta kuma guda uku ne an kira ta da suratul asr saboda Allah ya buɗe da rantsuwa da al'asr wadda ku kina cewa bismillahir rahmanir rahim wa asr ina rantsuwa da zamani al'asr shine al-dahr zamani wasu na ganin al'asr shine lokacin da asar eh lokacin bayan la'asar ita ma shi ma lokaci ne mai kima amma wannan al'asar din ya game bayan la'asar din da kowane lokaci me yasa don a tunatar da mu a cikin al'asar abubuwa da yawa suna faru rana da wata dare da rana ko a cikin al'asar ana samun daɗi da rashin daɗi lafiya da rashin lafiya rayuwa da mutuwa wadata da talauci duk suna faruwa a lokaci yanzu muna nan a masallaci in ka je wani wurin ana taruwan mutuwa wani wurin kuma ana taron murna ko wani ya samu alkhairi da bai taba gani ba wani kuma asarar da bai taba ji ba ana haihuwa ana mutuwa a lokaci guda yanzu ka shiga asibiti yanzu wani ya rasu ana kai shi mutuwa ne yanzu wata ta haihu kuma ana wanke jariri a lokaci guda wa annahu huwa adhaka wa abka ya sa dariya ya sa kuka saboda kullu yawmin huwa fi sha ya rantsa da al'asr zamani kamar yadda muka sani sunnar Allah ne ya rantsa da duk abin da ya ga dama ya rantsa don jan hankalin baya zuwa gare shi mece ce amsa game da wannan rantsuwa sai Allah ya ce innal insana lafi lalle shi dan mutum wannan shi shine jawabul qasam lafi kusur yana cikin tabewa yana cikin asara al din nan istidrafiya ne an nazar da dukkan mutum shi yasa aka toge waɗanda ba sa in dai jinsin mutum ne to yana cikin tabewa banda waɗanda za a illal ladina amanu sai da waɗanda suka yi imani in ka yi imani ka kubuta kan gaba masu imani su waye mala'iku annabawan Allah mursalai salihai shuhada ko to kaga sun tsira daga cikin asara sun fita to ya saura kuma mu bayi ya za mu yi musira daga wannan asara illa allazina amanu sai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai wa tawassaw bil haqqi suka yi wasiya tsakanin su da gaskiya wa tawassu bis sabr kuma suke wasiya tsakanin su da yin hakuri wannan ayoyi guda uku wannan gaba sun tara abubuwa da yawa musamman malamai sun yi ajiza na fassara waɗannan ayoyi sai yasa aka ce al-Imam Shafi yake cewa law ma anzala Allahu ala hadhihi ummati illa hadhihi sura da kafat sura da a ce Allah bai saukar da wata sura ba ga al'umma surorin qur'ani 113 nan duka ba a saukar da su ba sai wannan suratul asr kadai aka saukar da ta isa al'umma ta ishe su wa'azi da karantarwa da me yasa saboda a surar ta kira mutane su imani illal ladina amanu sai wanda suka yi imani in kace zaka yi imani imani ba zai yi ba sai da ilimi kenan labudda min al-ilm dole sai kai karatu kafin ka san Allah imanin da ake faɗa shine imanin ingantacce wanda yake da rukunai guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ya zama ka yi imani da Allah al-imanu billah al-imanu bi wujudillah subhanahu wa ta'ala ka yadda Allah shi akwai shi ka yadda Allah shi ne mahalicin dukkan komai ka yadda Allah yana da sunaye da ya keɓe zatinsa da su ka yadda Allah yana da siffofi da yake da za ka kaga shi ne al'imanu billahi ke na abin sannan imani da manzo yana karkashin imani da Allah sannan imani da mala'ikun Allah su sabammu ne Allah ya dora musu aikin da suke ba sa saba ma Allah littattafai da Allah ya saukar da su kai imani manzanin da Allah ya aiko su kai imani tun daga annabi Nuhu alaihi salam kafin shi ma akwai annabi Ibrahim ko duk yi imanin manzanni ne daga Allah zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda shine suka mata wanda babu wani annabi da zai zo bayan shi ka yadda su daga Allah ne amma shari'a ta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za zamu sannan kai imani da ranar tashi alkiyama akwai kiyama akwai hisabi akwai sakayya sannan kai imani da qaddara alkhairi ko shari'a ta maka daga Allah illa alladhina amanu kenan wa amilu salihan wa tawasaw bil haqq a nan wa'azi yana ciki al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar lalle ne mu dinga yin wa'azi tsakanin kar mu a ah, sai wanda ya zama malami wani zai wa'azi a'a annabi ya tamarra aminkum munkaran zal yughayyiru bi in kaga abin ke ka kawar a gidanka an yi ba daidai ba ka tsawatar a anguwa yara suna faɗa ka hana duk wani abin da ka sani mara kyau wani yana alwala bai iya ba ka gyara masa wani yana kasuwanci yana alwishi ka gyara masa tawaso bil haqq mu dinga gaskiya tsakanin mu wa tawaso bis sabr suna wa junan su wasiya da yin hakuri musiba ta samu wani mu yi masa jaje mu bashi hakuri mu bi wa juna hakuri ko na'am wa tawaso bis sabr الصبر إنكما صبر على طاعة الله صبر على أقدار الله صبر عن معصية الله الصبر على أذى الناس duk nau'uka ne na hakuri dole mu yi hakuri mu zauna da mutane lafiya dole mu haƙuri wajen ibada da Allah ya dora mana a nan ne fata da zamu zama to bayan Allah na kwarai wanda suke illal ladina amanu Allah ya samu naci lokaci yayi naktabi bi hada insha Allah in Allah ya dago da zamu sauke insha Allah barakallahu Allah ya mana bukatun da alkhairi abin da muke gudu Allah kare mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi